tuni masana da masu sharhi a bisa al'amuran da kaje su komo ta fannin mulkin siyasa a najeriya ke jawaban cewar yawan hutun da 'yan majalisun ƙasa na dattawa da wakilai ke tafiya ba zai haifar wa ɓangaren tattalin arzikin ƙasar ɗa mai ido ba sai dai masanan na ci gaba da kira ga mambobin da su lura sai da gudunmawar su ne ƙasar ka iya kaiwa babban mataki da za ta yi gogayya da takwarorinta da ma uwa uba sauran manyan ƙasashen da suka ci gaba a duniya bugu da ƙari an buƙaci da mambobin su yi duban al'ummar ta najeriya game da dawowa zaman majalisun domin aiwatar da ƙudurorin da shugaba muhammadu buhari ya turo don aiwatarwa musamman ababen da za su ƙarfafa dangantaka da wasu ƙasashe masu rajin zuba jari a cikin ƙasar barista mai nasara ibrahim kogo faskari na ɗaya daga cikin masu sharhi a bisa al'amuran yau da kullum a najeriya ku don haka sashi na uku na tsarin mulki yake ya ce ku ku ne gwamnati sashi na hudu sashi na biyar sashi na kuma aka ɗora muku amana ta wayin dokoki akwai iyaka ta yi tafiyar da shi muhammadu buhari zai alal misali ya yi kokari ya tafi ƙasashen duniya daban-daban ya je ya sa hannu a yarjejeniyoyi daban-daban da ya dawo ƙasar nan ya kashe kusan shekara biyu yana wannan yawon da ya dawo aka samu hanyoyi waɗanda suke za a sanya yarjejeniyoyi wani allah musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa na yadda za a bankaro mana kudaden da aka boye kasashen waje. barista mai nasara ibrahim ogo faskari kenan ya yi tsokaci dangane da lamarin haka da daman 'yan ƙasar na jefa ayoyin tambaya ga majalisun shinwai ya zuwa yanzu me da me majalisun suka aiwatar da 'yan ƙasar za su yi tunƙaho da shi tun zuwan su a majalisun karo na takwas amsar wannan tambaya lokaci ne kadai ka iya tabbatar da hakan ƙarshen rahoton kenan mustapha haruna malumfashi labaran Liberty daga Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya Abuja.